ai na kowa ina gaya ma Allah ka bi duniya sani to wannan iya kake so sai gan ga inda ka san sabon ango ha to me kaga nayi wani abu kaga nayi to kuma duk abin da kai kai baka baka ma san kai ba na baka ma san kai ni ka san me yake faruwa wa alaikum salam na amuna eh? lafiya lafiya amuna lafiya alhamdulillah Madalla. Na koyo na ga tashin hankali. Ya eh. ganka a firgice. Yo ba dole na a firgice ba. Me ya faru? Yanzu nan na biyo babba hanyar ta na ga tashin hankali. Eh. Ina tsaye a bakin hanya ina jiran tsallako in zo wajen ku na kowa. Eh. Wani dan tirala da yato. Eh. Ji kake yi. What? Yanzu wuce kai ka ce irin walƙiyar nan ta wuce. kina na rawa. Ka yi ga bala'i kuwa. Ah, a shakan tirala suke. Haka suke da ganganci. Ba ka san wani abu ba na kowa. Eh. eh. Da yi wannan zancen. To. sai bani sai ya tuna min lokacin da ina yaran mota eh. ka yaran mota sai ka din Najeriya sarki eh, eh, ba garin da yake fito sun yau da a kwarai ma kwa wannan haka lokacin ina yaran mota maka je ugun shege ne kana kallon wannan mun je Lagos da muka je Lagos hmm. aka yi wa mota trail. loading aka ci dam dam da kaya muka tafi ina wannan hawan nan later mandela wannan dogon hawan bela shi dai da muka sai da muka gama hawan nan mun sabo gangara haba direba ya ce nan mu duka tashi na ce uga lafiya shi mun ba matsala ta faru to na ce uga me faru sai ce mun tayar mota ta kunce aiki ya samu maza aiki ya samu maza na ce to daya yanzu me me za a yi ce faka zami na ce ba sai ka faka ba mm. samu guri ka daya da na zo na fice daga cikin motar nan da ruga da gudu na bi wannan taya ah. carab na ga maka na kowa na eh. kamo tayan nan na zo na makal tsare na zo na makala ta a jikin motar nan motar tana tafiya ba tana tafiya na makala jikin motar nan na daure kuma ba a tsaya ba haba ah. ke ba ni muke a ah, ai aiki na, ka san mutum yayi aiki ko ba kamar kowa a wannan ba ka gaskiya ce eh, ni kuma sai ya tuna mun lokacin da kai da ne aikin pilot jirgi eh. pilot share jirgin sama ba Allah ya jikan dan kabo Allah Allah Allah ya jikan dan kabo a lokacin ai yaron gidan ne ni Allah sarki aka dauke ni aka ce kai na kowa share jirgin sama za ka dinga na ce to alhamdulillah Allah ya kara lafiya eh. da in gaya ma wata rana an tashi za a kai alhazai. Mm. To ah. lokacin aka samu wata matsala ranar ban shahara jirgi ba aka ɗawa alhazai aka yi sama. To, eh. sai da aka yi sama sai ya yi mai tuƙe jirgi sai ji irin ko ƙwari ne ko me dai haka. Sai ya zo ki cewa anya ku da koyar share jirgin nan kuwa. Muna sama. kwalan eh kwalan eh, turanci ya kaza ya wannan turanci da lalle na turawa eh, ya akai baka share baka share jirgi ba nace a to ai yalla bai wannan ai mai sauki ne eh, ai akwai hikima ta mu sai kawai dan gaya ma sai nace wani fasin da zai mun gaddama na ce kai ka saurara ni ina a cikin hikimomi na aikin shara a saman jirgi ba wanda ban iya ba Allah za ka yi ina dan kwakwala sakon ɗora shi akan jimali na sake duk gaba ɗaya ɗora sun fi su dubu nawa na ɗora su akan gajimare jirgin direban ya ce ina ka kai su <laughs> din na tare su kaf har direban ma hi kansa na ɗora shi akan gajimare sai na share jirgin gaba ɗaya na ɗaga hi na zanzage hi na zanzage duk wata ƙura aka eh. gyara aka sata turaren ƙamhi a ciki kawai da gama kowa sai aka maida da shi. dan kawai sai a jirgin sama. ka share kai ka mutane na kowa kai ka kowa na kai Allah ya tsine maka ta za ka ce jirgin aya a a kai kai ina a kai a kai ya kuma na kowa a kai a kai a kai a kai